bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd zamu tashi darasi na 101 a cikin karatun mu na al jami'u sahih na al muslim ibn al hajjaj an naysaburi rahmatullahi alayhi yau 23 ga watan rajab hijira ta 1442 bakwai ga watan uku shekara ta 2021 zamu tashi babu jawazil jam'i bayna salatayn fi safar بسم الله <coughs> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ويقول المصنف رحمه الله باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر نعم يتي باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر باب حلج جمعي فكان صلولي guda biyu تفيع haka ma الإمام القاضي al-imam al-qadi iyad haka shi ma yayi haka shi ma yayi na'am قال حدثنا يحيى بن يحيى نعم قال قرات على مالك النافع نعم عن ابن عمر قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير jama'a bainal maghribi wal isha'i shi kun ji shi abu awana yanda yayi a yayi tabwib din babu bayani wajihil jam'i bainal dhuhri wal asr babu bayanin yadda ake jam'i tsakanin azhar da la'asar wa annahu yu'akhiru adh-dhuhra hatta yadkhula waqtu asr cewa zai jinkirta azhar har sai lokacin la'asar ya shiga thumma yusalli eh ta ta'khir hmm. thumma yusalli bainahuma sannan ya salla tsakaninsu su wala yu'ajjilu al-asra ba zai ba zai gaggautar da la'asar ba fa yusalli ma az-zuhr ya sallace ta tare da azhar wa anna dhalika fi safar inda darura kuma yin wannan a cikin tafiya inda darura wajen halin larura ne shi sa muka shi sa lokacin da muka aikin ma abu awana muka ce abu awana fiqhun sadiq yana cikin tarajum din ta shi ma duk ya fassara hadisan a bisa mazhabar abin da yake shine mazhabar shafi'i ne amma irin waɗanda suke masu ijtihadi a mazhaba kamar su ibnu kuzaima su ibnu al-munzir na'am hadisin karatu ala malik to shi sai ya fara da hadisin anas ibn malikin aha a'a na'am babu ibahatul jam'i bayna salatayn fi safar والدليل على أن الجمع بينهما عنه ضرورة وأنه يؤخر المغرب إلى العشاء فيصلي بعد الشفق ولا يقدم العشاء فيصلي مع المغرب to shi ya kawo riwayar salim muslim ya kaddamar da riwayar malik cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza ajila bihi idan tafiya ta yi gaggawa a gare shi jama'a bainal maghrib wal isha sai ya hada tsakanin magriba da isha نعم قال حدثنا محمد بن المثنى نعم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله نعم الأمري قال أخبرني نافع yace nafi ya bani labari ya kuma karanta cewa ibnu umar ya kasance idan tafiya wato ta yi da gaske a gare shi wato yana son riskar wani abu wani abu ya tsananta a gare shi sai ya hada tsakanin magariba da isha ba'da an bayan shafaqi ya buya kuma yana cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kasance ya kasance idza jadda bihi sayru idan tafiya ta yi zamanto mai ta tsananta a gare shi sai ya jam'i tsakanin magariba da al قال وحدثنا يحيى بن يحيى نعم وقتيبة بن سعيد نعم وأبو بكر بن أبي شيبة نعم وعمر الناقد نعم كلهم عن ابن عيينة عن ابن عيينة دق ابن عيينة قال عمرو عمرو يتي حدثنا سفيان نعم عن الزهري دق الزهري سفيان ونين ونا سفيان ني وانا سفيان ني ابن عيينة قال شنو ما يا شيخ كلهم عن ابن عيينة qala amrun haddathana sufyan shi bai ce ibnu uyayna ba sai ya ce sufyan na'am daga salim daga babansa na ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana jam'i tsakanin magariba da isha idan jadda bihi sai idan tafiya ta tsananta a gare shi قال وحدثني هرملة بن يحيى نعم قال أخبرنا ابن وهب نعم قال أخبرني يونس نعم عن ابن شهاب أها قال أخبرني سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله يا زن تامن أن أباه قال شوى بابن سياتي ra'aytu rasulullahi sallallahu wa sallama na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ajalahu sayru fi safari idan tafiya ta gaggautar da shi a cikin tafiya idan gaggawa ta zo masa a cikin tafiya yu'akhiru salatal maghribi yana jinkirta sallan magariba. hatta yanma bainaha wa salatil isha'i ya wato tara har sai ya ta tsakan ah, hada ta da sallar isha قال وحدثنا قتيبة بن سعيد نعم قال حدثنا المفضل نعم يعني ابن فضالة ينا نفن ابن فضالة عن عقيل دقى عقيل عن ابن شهاب دقى ابن شهاب عن أنس بن مالك دقى أنس بن مالك قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شي ارتحل قبل أن تزيغ الشمس إذن يحو أبن إذن يحو واتو إذن يتو رسول يحو kafin rana ta faɗi sai ya jinkirta a zahar ya zuwa ga lokacin la'asar sannan summa nazala fa jama'a bainahum sannan ya sauka ya eh, fa jama'a yita a cikin na summa nazala fa jama'a bainahuma na fa in zagati shamsu qabla an yartahila idan kuma rana ta karkace kafin ya wato kafin ya ɗaura sirri sai ya sallaci a zahar sun maraki ba sannan sai ya hau an fahimci bambanci tsakanin halayen biyu ko idan ya hau kafin rana ta faɗi sai ya jinkirta a sai la'asar ta yi sannan sai ya jam'i tsakaninsu domin ya riga ya zamanto ala zahar sayar mm. amma idan lokacin da zai tafi rana ta riga ta lokacin azhar ya riga ya shiga mm. to ba zai gabatar da la'asar ya sallace ta ba sai sallar azhar mm, sai sallar azhar kuma raka'a hudu kamar yadda hadisin sa na hajji ya bayyana to sannan kuma sai ya dau sirdi kamar yadda yace sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'a zuhur raka'a hudu a Madina sannan ya sallaci a biyu a zulhulaifa ya sallaci la'asar Raka biyu a zulhulaifa wato baya yin fara ɗaukan hukuncin safar in yana gida sai ya hau kan tafiya jiya ku na ba da wata fatawa wato na tunanin yau zan je in warware musu ita <laughs> eh, cewar akan safar akan kasaru cewa idan mutum ya riga ya gama azamar tafiya ya sa kayansa a mota yana shirin kawai ya tafi ne lokacin sallah ya yi to zai iya yin kasaru a gida sannan ya kama hanya idan dai dama abin da zai yi eh. a wannan a gida a gida saboda fi'ilin da aka rito na anas eh a anas cewa zai ya kasance in ya hau kan taguwarsa eh sai a bashi koko ya karya azumi sannan ya tafi ta haka wannan ya saba zahirin hadisin sa shi da yarwaito watakila ko don ruksar tafiya ce ai ruksar azumi ce amma abin da ya halatta ga azumi ai zai yi ga sallah amma na sallah da ya sai na ali ce ba a yin sallah ba a fara kasaro sai mutum ya bar garuruwan gidajen gari Mm, sai mutum ya bar gidajen gari to wannan hadisin na Anas ma kaga zahirin abin da yake nuna kenan daga fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dalili wato saboda ita tafiya kamar yadda ake cewa ba ta tabbata da niyya tana tabbata ne da aiki mm, idan ka azama akan za ka yi tafiya ka gama shirinka ba za a kira ka matafi ba sai ka fara tafiya saboda tafiya ba da niyya ake yi ba eh, da aikin ne na'am mm. lokacin idan ko misali mutum ya fara tafiya ka wanda karfe tara da safe hmm. sai a zama tun suke shi eh. da la'asar hmm. ya cikin tafiya hmm. to zai jam'i eh. a nan zai jam'i ta kaji ko jam'i ta akhir sai jam'i ta akhir zai ta akhir sai ta akhir shine ai wannan shine farkon hadisin Anas din idza idza tahala qabla an tazigha ash-shams ka kamar wanda ya tafi da walhadin kenan shi ma biya shi ciki eh. to akhara dhuhr يتي إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت الأصر ثم نزل فجمع بينهما إيه. نعم عليكم السلام في لوكتيا لوكتيا آه. Hmm. a ba zai kasaru ba inda ba sai dai rana ta faɗi idan rana ta faɗi ya jinkirta a zahar ɗin to ya yi sabo to a lokacin nan kuma sai ya kasaru ɗin tunda lokacin sallar ta same shi a halin tafiya idan ya shigo idan shi ma sai idan ya shigo gida ɗin bayan faɗuwar rana amma in ya shigo gari rana ba ta faɗi ba to dole ne ya cika sallar da tunda ta same shi a halin zaman gida hmm. alaikun salam eh na'am eh ko ina zai sa, inda yana kan hanya zai iya yin kasaro amma in har ya zo gida da yi kasaro ba to cika sallah zai kamar alal misali ya taho kafin rana ta faɗi wajen karfe sha ɗaya ya bar kaduna karfe ɗaya ta yi sai ya ce maimakon ya tsaya ya yi sallah saboda sha'anin yadda gari yanzu ya zama bari ya bari kawai sai ya je gida ya yi sallah a zahar ya zo gida karfe uku alal misali ko karfe biyu da rabi masallatai duk an yi sallah to a lokacin nan ya zai yi sallah a zahar zai cika ta raka a hudu zai yi don ya zo ya samu sallah a zahar a muktarinta ma ba a larurinta ba koda in ya sake in ya tashi shigowa ya shigo bayan sallar la'asar ne a zahar din nan cika ta zai sai dai kawai inda yake zai zaman to zai yi ta a kasaru shine idan ta same shi har lokacin ta ya fita lokacin ta na laruri ya fita yana halin tafiya bai yi ta ba kuma bai shigo gida ba sai bayan faduwar rana bayan lokacin ta ya fita to kaga ta zaman to qaba'i kenan to shine zai zama to in kanar safariyatan ka ba ha safariya na duk wayannan hadisan duk su wa bukhari ya ruwaito su ko na'am mm, haka ne hadisin ah, ibn umar da na da na anas duk <clears throat> suna cikin bukhari duk muttafaqun alayhi na'am قال وحدثني عمرو الناقد نعم قال حدثنا شباب بن سوار المدائني نعم قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد نعم عن الزهري دقى الزهري عن أنس دقى أنس قال ya ce ƙarar nabiyu sallallahu alaihi wasallam idan arada an yizma a salatai ne fi safari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana nufin ya jam'i tsakanin salloli guda biyu a halin tafiya sai ya jinkirta a zahar har sai farkon lokacin la'asar ya shiga sannan ya jam'i tsakaninsu to wannan shine abu awana ya ce wannan shine yadda ake jam'i ah, shine ya ce wa annahu يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم يصلي بينهما ولا يعجل العصر فيصلي مع الظهر وأن ذلك في السفر عند الضرورة شيني يقاو حديثي نعم آه، قال وحدثني أبو طاهر نعم وعمر بن سواد نعم قال نعم أخبرنا ابن وهب نعم قال حدثني جابر بن إسماعيل نعم عن عقيل دقى عقيل عن ابن شهاب دقى ابن شهاب عن أنس daga anas da Allah barin ga jabir ibn isma'il jabir ibn isma'il abu abbad al-hadrami al-misri maqbul maqrunan bi ibn lahiya kun yadda shi jabir ibn isma'il ne shi yana maqbul ne jabir ibn isma jabir ibn isma'il الحضرمي أبو عباد المصري مقبول من الثامنة قال وحدثني أبو طاهر نعم وعمر بن سواد نعم قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني جابر بن إسماعيل عن أقيل نعم عن ابن شهاب نعم عن أنس نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم idan tafiya ta gaggawa a gare shi yana jinkirta a zahar ya zuwa ga farkon lokacin la'asar sai ya jam'i tsakaninsu kuma ya jinkirta magariba har jam'i tsakaninta da isha yayin da ashafaƙi yake buya to to kun ga wani abu a wannan hadisin ga wani abu a wannan riwayar eh a'a na'am aha ne ya faɗi wannan ziyada ce ko ba haka ba an batan magariba da isha ziyada ce sai anan zo sai a riwayarsa kuma gashi Jabir ibn Isma'il Hmm? jabir ibn ismail an ce makabul kun gane kun gane abin da ya sa muslim ya kawo shi don ya ishara ya zuwa ga wannan ziyadar da ta zo ba shi ne ya faɗe ta na'am <laughs> na'am eh ba ji ba eh نعم وني ايه ياك وني ني كاو مغربا ده إذا أعجله في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء كما أن حديث ابن عمر <laughs> وانا حديث أنس saboda malaman hadisi zai ce me zai baka labari kamar hadisi ya shiga masa cikin hadisi inda dukkaninsu hadisan ibn shihab ne <laughs> eh? almuhim wannan su ne ilal hmm, da ake gani a cikin riwaya to saboda haka wannan wannan ziyada ce na'am akwai wanda ya masa mutaba'a wannan da samu mutaba'a nan layin eh shine ma'anarsa eh

an gani abu dawud ma ya ishara ga wannan riwayar eh, abu dawud dama haka yake shi sahibu ziyadat ne eh, wa akhir ka gani sai kawai yace bi hadal isnad qala wa yu'akhiru al-maghrib hatta yajma'u bainaha wa bain al-isha hina yajibu ash-shafaq kawai muhallin ziyada ya kawo wato shi sa abin da na buhi gare shi kenan lokacin da na so rubutu akan ziyadatul sikat sai mutum kana so kai ziyadatul alfaz na sikat ka dauki abu dawud kawai shi ziyada kawai zai rinka kakkawo maka saboda ka da ke so ya dirasar hadisai da suka kunshi irin wa'annan ziyadar kuma ziyada wata ke mai tasiri akan hukunci ya kama abu dawud sai ya gani sai ka yi ziyada a ilal ne mana duk mahallin ilal ne wato an rama ba matsalar fiƙihun muke dubawa ba matsalar dabtul hadith shin wannan ziyadar ta zo a hadisin anas shi ne ba wai muna tantama akan cewar akwai jam'u bainal maghrib wal isha ba da ya tabbatar da hadisin umar ibn umar ya wadatar amma a hadisin anas ya zo shine shine mahall shahid hmm. kan shi ne za a je mutaba'a shi ne za a ce kwarai shi ne za a ce amma ba haka ba ai wani hadisi ne daban mm, sai zaman to shahid babul jam'i salatai ne fil hadar gani kuma dishe yake gaga a nasa'i a cikin sunanin nasa'i ma shine dai haka zalika a cikin ibnu khuzaima shine dai

daga abin zubair daga sa'id ibn jubair daga ibn abbasin kala ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar azahar da la'asar tare da magariba da isha tare ba a halin tsoro ba ba a halin tafiya ba. Hmm. na'am na'am jami'an an zuhair dukkaninsu an zuhair daga zuhair ibn yunus ya ce shi ya ce haddasana zuhair ya ce haddasana abu zubair daga sa'id ibn jubair daga ibn abbasin kala ya ce manzan Allah sallallahu ya sallaci az-zuhra wal da la'asar jami'an tare bil a madina

yana son kada ya sama wani daga cikin al'ummarsa takura to yanzu me kuka ce akan tadli akan an anati ibn abu zubair kun riwayoyin guda biyu da riwayar malik da riwayar zuhair ga baki ɗayansu duk abu zubair cewa yi an sa'id ibn jubair bai sarraha bisama ba Hmm? na'am na'am ga wata 'yan nukta nan ba ku gano ta ba yawwa fasa'altu sa'id na jubair ko ko ba haka ba saboda haka kaga da wasida kenan yi ta dilisi bai yi ta dilisi ba <laughs> Shi ne fasa'altu sa'id na jubair wannan fadin littafri ta nuna sai na tambaye wato kaga ya ji hadisin daga gare shi kenan na'am وحدثنا يحيى بن حبيب نعم الحارثي الحارثي نعم قال حدثنا خالد نعم يعني ابن الحارث ابن الخالد امم قال حدثنا قرة قرة قرة قرة كنتنا من قرة قرة بن خالد نعم قرة بن خالد حكني قال حدثنا أبو الزبير نعم قال حدثنا سعيد بن جبير نعم قال حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة في سفرة سافرها cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hada tsakanin sallah a cikin wata tafiya da ya yi ta a yakin tabuk sai ya jam'i tsakanin azahar da la'asar da kuma tsakanin magariba da isha sa'idu ne ce sai na ce ma ibn abbas me ya sa shi ya yi wannan ya so kada ya takura ma al'ummarsa hmm, wannan a halin tafiya ne fi tasaratin safaraha نعم قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس نعم قال حدثنا زهير نعم قال حدثنا أبو الزبير نعم عن أبي الطفيل نعم عامر عامر ابن وافلة نعم عن معاذ daga معاذ ibn Jabal yace yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakin Tabuk ya kasance yana sallar azahar da la'asar tare da magariba da isha tare to haka wannan hadisin yake نعم قال حدثنا خالد يعني بن الحارث نعم حدثنا بن خالد نعم حدثنا حدثنا عامر بن ابن عامر ابن abu tufai an ce ne akhiru man ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam min as-sahaba na'am muslim yake to na kanan nan kun ga wannan hadisin na Jabir bin Isma'il ku koma kansa kaga a cikin al-ilal al-kabir li Tirmidhi ya kawo shi sai ya ce sa'altu Muhammadan an hadha al-hadith wane ne Muhammad al-Bukhari Tirmidhi faƙala wahi mafihi wahi mafihi inna ma rawa ibn wahab haza an jabir ibn ismail an ƙoƙail an ibn shihab an salim an abihi an innabi sallallahu alaihi wasallam o oh, a'a to wannan ba shi ne illar ba shi ya kawo shi ne an yunus maimakon ƙoƙail e eh، to <laughs> gaggawar ganin illa yau wato sai a الدار قطني يتي يكاو حديث شي shi kuma ايش قال فضال عن المفضل ابن فضالة يتي عن نقيل وذكر فيه الجمع بين الظهر والأصر في وقت الظهر راه ابن وهب عن جابر بن إسماعيل عن أقيل وتفرد به ابن وهب عن جابر بهذا اللفظ الروم قارس عن دي وانا حديث نادي انترس أكنسا نعم نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم. نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية نعم ها قال حدثنا أبو كريب وأبو سعيد بن الأشد نعم واللفظ لأبي كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش نعم عن أبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير نعم عن ابن عباس نعم daga ibn abbasin ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin azahar da la'asar da magariba da isha a madina ba a cikin tsoro ba ba a cikin ruwan sama ba a hadisin wake ya ce sai na ce ma ibn abbasin me yasa ya aikata wannan ya ce don kar ya takura ma al'ummarsa a cikin hadisin abi muawiya an ce ma ibn abbas me yake nufi ya zuwa ga wannan ya ce yana so kada ya takura ma al'ummarsa kun ga wannan mutaba'a ce ita ma ga Habib ibn Abi Sabit ga Abi Zubair ko Habib ibn Abi Sabit an Sa'id ibn Jubair kuna kula da asanid din nan na'am ina son ku rinka kula da asanid din nan ku saba da isnad eh al'amash yayi an ana amma dukkan su ai kaga fil mutaba'ati na'am قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم قال حدثنا سفيان بن عيينة نعم عن أمر نعم عن جابر بن زيد دق جابر بن زيد عن ابن عباس قال دق ابن عباس يتي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا ناي صلى تارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعة تقوز جميعا أحدي أتاري da kuma bakwai a tare sai na ya kai abu sha'fa shine jabir ibn zaid ina tsammanin ya jinkirta a zahar ne ya gaggauta kuma la'asar ya jinkirta magariba ya kusanto ya gaggauto da isha nima ina zaton haka wannan riwayar ta bukari ce tana cikin bukari ko mun karanta ta a cikin kitabu sana نعم قال حدثنا أبو الربيع الزهراني الزهراني نعم قال حدثنا حماد بن زيد نعم عن عمرو بن دينار دقى عمرو بن دينار عن جابر بن زيد دقى جابر بن زيد عن ابن عباس daga Abdullahi ibn Abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sab'an wa samaniyan أنا رسول Allah sallallahu Alaihi wasallam ya sallaci bakwai da takwas a Madina shine tafsirin saba a zahar da la'asar da magariba da isha kaga ya zamanto laf wa nashir mushawwash kenan قالوا حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد دقا حدثنا daga azubair ibn al-khirrid daga abdullahi ibn shaqiq ya ce abdullahi ibn abbas wata ran ya mana hudu ba bayan la'asar har sai rana ta fadi kuma wato taurari suka bayyana mutane suka hadu suna cewa sallah sallah fa ya ce sai wani mutum ya zo masa daga banu tamim baya wato baya kamewa wato baya saurarawa baya kaucewa ya ta cewa sallah sallah sai ibn abbasin ya ce za ka koya mun sunna ne ba ka da wato mahaifiyarka ta yi wabinka ba aika rasa mahaifiyarka kenan sun maƙala sannan ya ce na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa tsakanin azahar da la'asar da kuma magariba da isha abdullahi bin shafiq ya ce tufa haka fi sadri sai wani abu wato ya juya a cikin ƙirjina daga wannan sai na zo wajen abu huraira sai na tambaye shi sai ya gaskata zancensa wannan hadisin shi ma mutafakun alaihi ne riwayar abdullahi ibn shafiq ai mun karanta ta kuwa a cikin ah. ah? riwayar abdullahi ibn shaqiq din na'am ai sai ka duba dubba riwayarsa ba ce <laughs> duk ba ta zaba ce mubarak in ka dole a ta shi dai ta jabir ibn zaid ce ai ta ba ta ta jabir ibn zaid ce to ai muna neman a riwayar abdullahi ibn shaqiq ne hmm, la ba la ummalak <laughs> shi ne fa irin wannan ɗin lokaci ba zama bari mu gani a riwayar tana a sunakin gani ko tana cikin bukari hada cikin bukari hmm. na'am أنا حدثنا ابن أبي عمر نعم أنا حدثنا وكيع أنا حدثنا إمران بن هديل نعم

nu za ka koya masalla mun kasance muna jam'i tsakanin salloli guda biyu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. na'am eh tabi'i ne hmm, tabi'i ne na'am cikin hadisin wato gaskiya dai akwai iskali a cikin wannan riwayar ta hadisin cewa khatab na ibn abbas ne yawan ba'da al-asr hatta gharabat shams ko da yake wannan ai ba'da al-asr ne ko wa badat nujum ya jinkirta magariba kenan ya jinkirta magariba bai yi ta ba a yayi ai ba'da al-asr ai eh bayan sa asar ne saboda haka inkarin sa akan an jinkirta magariba hadduhu yayi hmm, ba ai ba to shine sai ya masa inkari da wannan na'am ne eh ba a faɗi menene uzurin ba kawai ya yi haka saboda yana hudu ba kuma bai yi sai da ya jira saboda yana ganin kan cewar babu babu haraj ba takura ga al'umma don an jinkirta sallar magariba a hada ta tare da isha ko da ana zaman gida ne Eh. kamar abin da zai fara a nan kwanaki da ake wani taro eh. ah, na wani ne wanda malamai duka tare a nan wani lakta a nan masallacin nan eh, to da aka taru lokacin sallah sai wasu mutane sai suka suka suka suka tashi suka sallah suka fita ba gama ba za a gama a sallah daya sai da aka gama sai malam ibrahim kalli tashi ah. har kama fada ya ce su wani da suka da zarar ba san duk wanda malaman dukkan su ba su ba san kaza kaza eh sallah azhar ce yawa ya eh. eh, azhar ce kwarai haka ne kamar wannan kamar irin wannan da haka eh shine shine kamar irin wannan ne kuma kaga ai an fade shi dan bin bani tamim saboda su ne su ne eh su ne ahlul gilza eh eh sai aka haɗe magarba da isa sannan aka yi sallah hmm. eh jam'u ta akhir ne ake to shi jam'u taqdim yayi hmm. hmm. duk ya halatta amma ka san abin ne sai a hankali wani lokaci mutane saboda ah, saboda jahilci sai a hankali in ka je sai a ce an kawo sabon addini sai mm. hankali mm. a ai shi bisa ka'idar ta kamar yadda su Sheikh bin ba suka ce shine ya halatta a yi idan wata bukata ta taso da sharaɗin kai ya zamanto al'ada ka amma yadda shi al'ada eh kamar yadda su suke yi kaga su ai gabaki daya su yan a gabaki daya ba sa sallar zahar a lokacinta da la'asar a lokacinta sallah uku suke a rana in suka yi sallah asuba sai su yi azahar da la'asar tare magarba da isha tare ba sa salawatul kam. sun mai da ita ce al'adarsu sun mai ta al'adarsu kwanan mu 28 lokacin muna samari lokacin da muka je Iran haka muke sallah to a lokacin nan mu sai muka rinka tawili tawili muka yi a lokacin lokacin ni ne ne musu na gaya musu sauran yan uwa din lokacin ban san zillu zawal ba saboda yanda rana take a lokacin daga zarar zawal ya zo sai ga inuwa kame tsawon gaske sai ce to ai ka gama daga rana ta karkace lokacin la'asar ma ya shiga saboda haka dan an hada azhar da la'asar din ya ya zama to daidai ashe ban san cewa akwai zillu zawal ba wadda ita ake cirewa kafin lokacin la'asar ya shiga saboda idan rana ta karkata sosai rana tana karkacewa zuwa zawal za ga inuwa ka tafi tsawonka to wannan inuwa da tafi tsawonka ai zillu zawal ce ba za ka kirga ta a cikin lokacin tsawon inuwar ka ta sallar la'asar ba a su ba ina jin ba ai su ba sai inkarin salawatul khams ba ban san dai abin

to a ina a masallaci? eh ranar da aka dawo da aka ce kan a zuwa a <laughs> ai sai a hankali ai sai a hankali saboda abinda ake na babin ruksa abinda ake na babin ruksa ya dai nuna asali halacci din to amma sai a yi shi yadda ba zai zamanto mafsadar ta fi maslahar ba gona mm. ya ɗaya daga cikin abubuwa tun da yana daga cikin abin da aka ce kada ya zamanto al'ada kada ya zamanto al'ada to kuma saboda a waɗansu za su ga ya ci karo da zahirin alkur'ani ina salata kanat alal mu'mini na kitabin makota. kuma kan mu manta duk da yake dai Ibn abbas kamar wannan hadisin abdullahi bin shaqiq ya nuna bai ta da wannan sunnan ba ya gaya ma abu huraira abu huraira ya gaskata shi amma an banda haka fa sunna ce da ibnu abbas ne kawai ya ruwaito ta shine kaɗai ya ruwaito ta amma kuma babu ashabul sihah ba su ba su takaita ba wajen fitar da hadisin tunda malik ma ya fitar da hadisin hmm, daga ma shi yasa muslim ma da hadisin malik ya fara ya fara alhamdulillah an subhanaka Allahun wa bihamdika na shaɗu Allah ila ila intanar safirukonu tubu ilai.